اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الخميس شاشدة شاشدة رمضان jira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma shi ne daidai da shida da wata uku miladiyar rayuwar annabi isa ɗan bayan an ya tabbata dubu biyu da ashirin da shida jiya in ba manta ba mun ƙare suratul zumar za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul bafi wa iya makiyya kuma ita suran makiya ce kan dukkanin haɓa abu salafin yin muhammad bin siri an yi hawani wa inna ma yi ali shi ibn siri in an taji jam'i surorin da suka fara da hali akan ce hawani to shi baya so a haka ya fi so a ce ali saboda ma'anar ta kyau mis'ar bin kidam kana yuqalu lahunna al-a'atif shi kuma kan kila su a'atif al wato angwayen al ko amaran al kullum روى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن صلاح رحمه الله شيء في كتاب فضائل القرآن عبد الله بن مسعود يقول inna masalar ƙura'ani ka masalar rajulin in talaka yarkadu li alihi manzilar yace kun misalin alƙur'ani kamar wani mutum ne da ya tafi yana nema wa iyalansa masauki kamar rabi asari gaizu sai wuce wani wuri da alamar ruwa wa bainama huwa yasiru fihi wa yata'ajjab iza baka ala raubati da ya ga dan lema yana murna sai kuma ba murama ko fadama ta ruwa to kaga wanda ya ga yaji yake murna idan ya ga fadama kuma ai murna za ta fa qala sai ce ajibtu min al al awwal fa hadha a'jabu rabbi na yi mamaki da naga ga yayyafin farko to amma wannan shine ya fi ba mamaki ya ni وقيل له إن مثل الغيث الأول مثل إذن القرآن وإن مثل هؤلاء الرهوات الدمئات مثل آل حاميم في القرآن وتسو حواميم أو حاميم شيء القرآن فرقا فشيني وأنن أن laimar da ya gani su kuma hami su ne wannan tafkin na cikin alƙur'ani wannan sura albarkacin da ke cikinta Allah shi bamu da suna Allah mai rahama mai jin alarma da suna أعوذ بالله من

sallah ce tanzilul kitabi min Allah saukar littafin alqur'ani daga Allah al al alim kuma mabuwayi mai yawan ilimi wanda ya san komai ya san jiya ya san yau ya san farko ya san ƙarshe shine al-alim wanda ilimin sa bai da iyaka shine Allah shi kadai ake siffantawa da wannan ghafirul dhanbi wa qabilul tawb wata siffa tashi shi kadai yake da ita shine mai gafarta zunubi shine mai karɓar tuba ba wanda komai ƙanƙantar zunubin ka ba wanda zai ce na yafe mata Allah shine da zambi kuma shine qabilu tawb shine mai gafarta zunubi shine mai karɓar tuba shadidul shi shine mai tsananin azaba ga wanda ya saba masa tsawo kuma ma abincin kyauta wanda ya fi kowa kyauta shi ne Allah. La ilaha illallah, babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah. al masir zuwa gare shi makoma take. Zai ɗaunin nan malaman tafsiri sun ta ba shi fassara. Suka ce zai ɗauli ya'ani alkhairul kafir wasu malaman suka ce as gina wadata da yalwa zilmannu in an ce ziddauri zilmannu ma'abuci kyauta mai baiwa qatada ta yace zinna'an wal ma'abucin ni'ima ni'imtarwa da kuma fifita. wal ma'ana annahu mutafaddalu annahu mutafaddalu ala imanihi Allah shi ke fifitawa bayinsa wasu akan wasu المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام لا يطيقون القيام بشكل واحدة Minha. ni'imomin da Allah ya yi maka kai ɗan adam ba za ka iya ba wa Allah godiyar waɗannan ni'imomin da ya maka don ya ce wa in ta ni matan ni يكفوها إن الإنسان لظلوم كفار إن كده ذاك زونا كده أول القلمي kina rubutawa Allah ya mun ni'ima ina gani da idanuwa ina ji da kunne na ina magana da harshe na ko shi a jikin harshe kawai ni'ima nawa Allah yake ina jin zaki da harshe ina jin daci da harshe ina eh sannan hanci kina jin ƙanshi kina jin wari eh? duk wannan nema ce ko ba nema ba ce to halinki kina iya rubutu da shi kina girki da shi kina iya saƙa da shi kina kina za ki iya ƙirga nemomin da Allah ya miki a jikin hannu kawai ishe sa Allah ce da za ku je kuna ƙirga ni'imomi na la su ba za ku iya kiyaye su ba sai ce ma yujadilu fi ayatun lahi ba wanda yake jayayya da ayoyin Allah na na kafaru sai kafirai fala yamurruka taqallubuhum fil filbina kada kaiwa da kawo cikin gari ya rukar da kai don abin da ga Allah ya ba su na kere-kere da na sauransu wannan dishin ne kar ya ɗaga maka hankali ya mamata Allah ka zabar كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق فكيف كان عقاب Allah ce ka zabar ƙaunar ƙaunoyin kafin wannan al'umma ta manzon Allah mutanen annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu wa huwa awwal rasulin ba shi ne farkon manzo da Allah ya aiko yanha an ibadatil awsan yana haɗi da bautar gumaka sai mutanen suka karyata shi wal ahzabu min ba'dihim da ƙungiyoyin kafirai da suka zo adawa samudawa mutanen annabi shari'u min kulli ummati daga kowace al'umma da Allah ya aika wa manzo sai da suka kare ta ba karetawar kawai suka tsaya ba wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yaqulu kai kowace ulma kowace al'umma sai da ta niyyar kama annabinta ta kashe shi ko ta daure shi ko ta halaka da shi harasu ala qatlihi bi kulle mulkin kowace al'umma sai da suka shirya fulanin ɗin kashe annabin da aka aika musu ta kowace hanya inda sun samu dama wa minhum man ƙatala rasulahu kuma cikin waɗannan al'ummomin akwai da sun kashe manzan kashewa har lahira amma annabi zakariya annabi yahaya duk kashe su aka wajadalu bil batil sun yi jayayya suka ɗauko barna suna faɗa da gaskiya da yi da alhaƙa don su tunkuɗa gaskiya ma hallo bi shubhati li yaruddu alhaq alwadi aljali sun zo da barna don su lalata gaskiya wacce take fayyatacciya fa kazarhum sai Allah ya kama su ai ahalakatkum ala ma sanqu min hadhihi al sai Allah ya halakar da su don aikin da suka yi na zunubi wa kaifa kana iqab Allah ya ce to yaya hukuma ta ta kasance kansu wa kaifa balaga azadi lahum yaya azaba ta ta kai gare su wa nakali bihim qad kana shadidan muji'an mulima wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika wa waka zalika kuma haka nan haƙar kalmatu rabbika kalmar ubangijinka ta ba alal ladina kafaru akan kafirai annahum ashabun na sune yan wuta nan wuta ta duniya kin ga ita samu abu kone shi take ba ta bane shi to ba ta da zafi kamar ruwa take a bakin wutan lahira to amma ita waccan wuta ta ninka wannan zafi sau 69 zafin wutan lahira ta ninka zafin wutar duniya sau da tara. za a rukanya a rukanya a rukanya in mutum ya mutu a kan kafirci a nan duniya sai a jefa ta ciki la ya mutu wa la ya ba zai mutu ba shi ba raye ba shi ba mutacce ba yana nan kullum cikin azabar Allah kuma duk da wutar zafinta kowa ya shiga yana ji to amma wanda ya fi laifi kuma ya fi shan wahala ci ciki Allah ka kare sai ce allazina yahmiluna al-arsha allazina yahmiluna al wa man wa rabbana ko allazina yahmiluna al'arsha waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah wato mala'iku kowanne da irin aikin da Allah ya ba su amma akwai waɗanda su suke rike da al'arshin Allah yana kansu sun ɗauke shi wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna gode ma ubangijinsu subhanallahi walhamdulillah haka suke subhanallahi walhamdulillah suna gwama tasbihi tsarki ya tabbata ga Allah ko domin Allah tsarkakakke ne babu tawaya tare da shi wata hamidu suna kuma haɗawa da godiya wanda ya hukunta tabbatar siffar yabo ga Allah suna cewa subhanallahi walhamdulillah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna gode ma ubangiji wa yu'minuna bihi kuma suna ƙara imani da Allah wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna neman gafara ga mu masu imani in kina da imani mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah suna neman miki gafara rabbana suna cewa ya ubangiji wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahamarka da iliminka ya yalwaci kowa da komai fagafir lillazina tabu ya Allah kai gafara ga masu tuba wattaba'u sabilaka kuma waɗanda suke bin tafarkin wa qihim azabal jahim Allah ka kare su daga azabar wutar jahim kun ji abin da mala'iku suke roƙa mana mu masu imani in kika yi imani kin yi imani da Allah kina bin Allah gwargwadon iko wasu kuma waɗannan mala'iku suna miki addu'a rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilman ya Allah rahamarka da jin kanka da iliminka ya yalwaci komai kai gafara ga masu tuba saboda haka ake son mutum ya yawaita tuba faghfir lil ladzina tabu Allah kai gafara ga masu tuba in sun yi zunubi su ce Allah mun tuba in sun yi su ce Allah mun tuba wattaba'u sabilaka kuma suna bin tafarkinka tsarin da ka aika annabawa ka kai wa wajihim azabar jahim Allah ka ba su kariya daga azabar wuta fasha anil muslimin Allah kai kau da kai ga barin masu buzanta idza tabu wa anamu in sun tuba sun dawo wa qalahu amma kanu fi suka daina laifin da suke yi wata ba'u ma amartahum bihi suka ba abin da kace su yi min fi'il alkhairati wa tarki almunkarat na aikata alkhairai da barin miyagun ayyuka kun ji addu'ar da malaiku suke Allah ka shigar da mu cikin abubuwa. sai ce rabbana wa adkhilhum jannati rabbana wa adkhilhum jannati جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم rabbana wannan du'a duwar mala'ikun nan da suke dauke da harshen Allah suna cewa ya ubangiji wa adkhilhum jannati adnin Allah ka shigar da waɗannan mu'mine aljannar dawwama allati wa'atahum wacce kai ka alƙawarta zaka ba su wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da wanda ya zama na ƙwarai daga iyayensu da matansu da ƴaƴansu innaka antal azizul hakim lallai Allah kai ne mabuwayi mai hikima allazi la yumana wala yubara ba mai hana ka ba mai linjaye kanka wa ma sha'a kana wa ma lam yasha abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah bai so ba bayyana alhakimu fi aqwalika wa af'alika Allah kai ne mai hikima wajen maganganunka da aikinka min shar'ika wa qadari hukun addu'ar da malaiku suke mabayin Allah har ƴaƴanmu har iyayenmu sun shiga ciki har iyalanmu sun shiga ciki suna cewa Allah duka yi musu gafara ka shigar da su aljanna Allah ka sa Allah ce sai ya ce wa qihimus sayyi'a wa yana daga cikin addu'ar da mala'iku suke mana sai ce wa qihimus sayyi'a Allah ka ba su kariya ga birin zunubi kar ka bari su a wata Allah waɗannan mala'iku suna kaunar kun ji daga cikin abin da suke roƙawa wa qihimus sayyi'a Allah ka ba su kariya zunubin ma kasu bari haushin kai fa'a kansu wa man taqi sayyi'ati wanda ka bashi kariya daga barin miyagun ayyuka yau yawma idin ranar alkiyama fa qad rahimtahu wannan ka ji kanshi kai ji sai gare shi wa zalika huwa al azim wancan kuma shine rabo mai girma a ce anan duniya ana saba wa Allah baka sha'awar zuwa wuri inda duk ake bada ba ruwanka ba ka so ka ga 'ya'yanka ciki ba ka so ka ga iyalanka wurin baɗala Allah ya tsare miki zuciyarki ba kya so ɗayanki ki tashi a shararai duk laifin da ɗanki yayi ba kya so wani ya gani ya rufa masa asiri kin fi so a faɗa dan ya gyara wannan fa shine mutuntaka amma wacce za ta ga ɗanta ai yayi laifi an zo ana ba ta ce shi kenan ya shiga bakin masu baki wannan kai kuma ka shiga uku watan ka ya tsaya to kaga wannan ba ta so ya gyara ba ta so ya gyara ko kaɗan in tana so ya gyara ba za ta faɗa haka ba za ta yarda da wanda ya kawo mata laifin ɗanta mai ƙaunanta ne amma duk lokacin da aka ga yaro yana yin ba daidai ba aka zo aka faɗa sai ki ce na gode Allah wancan ke kuma Allah ya saka miki da alheri ke ma Allah shirya miki naki ba ma bauta a ah, ayyaran da kika ce kin ga ɗanta yana kaza a kin shiga ku wallahi kowa ya zo gidan sai ta gaya mishi kin ga wani kin ga dan yaron nan wallahi ba ta kwamin shi akwai bambanci tsakanin sanar da mutum laifin nasa don ya gyara da kuma tozarci ana ganewa ko kar mutum ya yi laifi sai ka gama gaya wa duniya gaba ɗaya sai kuma ka ce za ka zo ka gaya wa uwar wannan ba gyara ba ne daga lokacin da ka gani wance a sa ido a kan yaron nan ya faru a ni dai na ce ki sa ido don kara abin ya fi ƙarfinki a zo ana ba a san yadda za a yi ba in ta maza sai ki faɗa mata ki ce ga abin da na ga yana yi ko waka ake yi amma kin je kin shiga da kin yi kuskus kin fara kin je can kin yi kuskus kin fara kin je can kin magana ma kila kan ki zo gidanta ma an ce a bakin ki aka ji kina zuwa za ta canza miki kallo Allah ya ba mu kariya to Allah ya gama maganar mu'minai sai ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ابنتين وأحييتنا ابنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بغرفتنا فهل إلى خروج يقول تعالى مخبرا عن الكفار الله ينا بدل بار na yace innal lalle waɗannan kafirai ana kiransu yawmal qiyamati wa hum fi gamaratin nira suna cikin haɗuwa da wutar Allah yatanazzawna suna ƙonuwa da ita wa zalika inda ma basharu min azabillahi ta'ala lokacin da suka rungumi azabar Allah maɗauki ma la ƙibala da adin bihi wannan azabar ba'awar da zai yi jure mata fa maƙatu inda zalika an sun su ji haushin kansu don da an jefa mutum a wuta sai kuma kuma da shi za a ba makami ma zai iya yi wa kansa azaba da kansa don yadda yake jin haushin saboda ya shiga cikin bala'i sai ce la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum azabar Allah tafi girma daga yadda kuka cinci kanku in tud'auna ila al-iman yayin da ake kiran ku ku imani da Allah fa takfuru kuna kafirci ne suke fara bayan قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج قالوا سيدي ربنا يا ubangiji amattana ka kashe mu isnatayn su biyu wa ahaytana kuma ka rayar da mu isnatayn su biyu atarafna bi dhunubina mun tabbatar da cewa mu masu zunubi ne mun yi laifi mun saba maka hal ila khurujin min sabil shin Allah akwai hanyar da za ka fitar da mu daga wannan azaba kaga a lokacin kuma sun zama mutane kirki wai suna neman Allah ya fitar da su daga cikin wannan azaba zalikum bi annahu zalikum

to sai kuma a lokacin da wasu suke so su nuna wa Allah shi Allah mai girma ne huwa allazi yuriikum ayatihi huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunzilu lakum huwa allazi yuriikum ayati Allah shine wanda yake bayyana muku ayoyin sa ay qudratu ruhi kalbihi Allah na nuna muku qudrar sa sa na halittar da bi ma yashahidu lahu fi kalbihi al-ulawi was-sufli da irin abin da kuke gani na halittar sama da ƙasa min al-ayati al-azima daga ayoyi masu girma addallati ala kamali khaliqiha wa mawdi'iha wacce ke nuna maka girman mahalicinta da kuma makagin wannan halitta ka kalli sama sai ka yi tafiyar kilomita dubu goma a sararin baka haɗu da wata gwafa da ta tokali sama babu wata gwafa da ta tare Allah ne kawai yake tsaya sai ta tsaya a sarari yanzu da za ki ɗau ko cokali ki jefa sama sai dawo ƙasa amma duba girman sama na, Allah ya yi ta ta tsaya da umarnin shi to wannan yana nuna ƙudurarsa da ikon shi ya wuce tunanin tsara shi yasa ce huwan da zai yurikum ayatihi shi ne wanda yake nuna muku ayoyinsa wani na lakum minas sama'i rizqan kuma yake sako muku ruwa daga sama na arziki wa ma ya tazakkaru illa man ba mai tunani akan wannan sai wanda ya mai da lamuran su zuwa Allah ya Allah ku kadaita Allah wajen ibada ku kadaita shi wajen bautar Allah mukhlisina na ddin kuna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai walau karihal kafirun ko da kafirai ba su ba ku kadai ta ba ruwan Allah eh, eh, eh, ka ce babanka ya sallah ko mamanka ba ta yi ko yayanka ko uwarka ba ta sallah kawai in ka fahimci sallah gaskiya ce je ka yi fadullah ku bauta wa Allah ji fa aslisu lillahi wa adabul ibadah kaɗai tashi da ibada wa du'a a da roƙo wa khaliful mushriki na ku zaɓa mushrikai bi masalakihim cikin mashigarsu wa mazhabihim da martabiyarsu kana abdullahi bin zubair ya في fi كل kulli حين hina yusallim Abdullahi bin zubair yana faɗi a kowace sallah da ya idar sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الصلاة والعفو لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله يهل بهن عمركم سلاسل وذا الله yana faɗi a ƙarshen kowace sallah manzo Allah ya yi ba ke ba ke da ciki kitar karatura sai kuma yake Ala mai يعلمون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش wanda yake da ma'aukaciyar daraja shine ma'aucin al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ba da labari an azumatihi wa kibriyaihi wartifa'i arshihi Allah yana nuna daukakar al'arshin al'arshin Allah al'ali ala jami'i makhluqatihi al'arshin Allah shi ne sama da dukkan halittar da Allah ya yi kasaqati laha al'arshi ne zama kamar rufin halitta ba daya kamar ka gina gida kai rufi kamar yadda Allah ya ce minallahi zil ma'arij ta'ruzu al mala'ikatu wan ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Allah shine mai matakala mala'iku suna takawa suna hawa hadda jibril a wani ne da gwargwadon yinin shekara 50 wannan masafa tazara da take tsakanin ƙasa zuwa harshen Allah fi ƙauni jama'atin min as-salafi wal khalf wa huwa al-arjahu insha Allah sayati insha Allah bayan anna hadhihi masafatu ma bayna al-arshi ila al-ardi as-sabi'a tafiyar da za a yi daga ƙasa ta bakwai zuwa al'arshin Allah tafiya ce ta shekara dubu hamsin sai ka shekara dubu hamsin kana tafiya shekara dubu na dubu hamsin ita ce masafar da take tsakanin ƙasa ta bakwai zuwa al'arshin Allah jalla jalla za ka yi ce rafiqud darajati zul arsh wanda yake daga darajar wanda yake da daraja madaukakiya shine ma'abucin al'arshi yulqir ruha min amrihi Allah yana jeho wahayi da umarninsa alaman yasha'u min ibadihi ga wanda Allah ya so daga bayinsa liyon zira yawmat talaq dan su gargadi da ranar haduwa ita ce ranar inda an kira ta yawon mutala ko ah. sunan alkiyama ne yawon mubtala yaltaki fiha adam wa akhir waladihi ko nan annabi adam zai haɗu da ɗan ƙarshe wanda aka haifa a duniya nan annabi adam zai haɗu shi shi sa aka kira ta yau mutala hmm. yau mahun barizu rannan ga sunan a fili ƙarar kowa na ganin kowa aikin da kai a ɓoye ba wanda ya san kayi ga aikin nan Allah ya zuru shi in kairan da kai wa in sharran shawar. duk aikin da kai mummuna ne kyakkyawan aiki ne Allah zai ba aikin sifa ya fito ƙarara kowa na ganin shi shi yau wa hun ba yanzu ranar nan su fito za'iran ba da kuma la shai a yankin nuhun ba abin da zai koyi su wala yin zilluhun ko ya musu inuwa wala ya sur ko ya kare su yau wa hun ba yanzu ranar kuwa ya mutu la ya kafa alallahi ne hun shi ba wani aikinsu da zai wani a wurin Allah magana ce tafiya ce sauraro aiki ne duk aikin da ka yi a rayuwarka ta duniya ji ne gani ne magana ce kafawa ne shafa ne taku ne an ba shi a fito da shi yau ba da zuru rannan ga su ƙarara kowa na kallon kowa la ya kafa alallahi minhu shay ba abin da zai koyi musu da gurin aljami'u fi ilmihi al da aiki na da naka da kowa da mutanen farko da aljami'u farko da na ƙarshe duk aikin ku abin Allah ɗaya yake kamar aikin mutum ɗaya haka Allah yake ganin aikin kowa sai kuma Allah ya ce limanil mulkul yau waye mai mulki yau lillahi wa lahil yalla ya bawa kansa amsa ce to mulki ya tabbata da Allah maka ɗaici mai rijiyar Allah ka gafarta ke sa maza Allah yake faɗa cikin hadisul kursi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci abin haramtawa ne a tsakaninku kar wani ya zalunci wani ba abin da mutum yake in ya gani ranar alkiyama kamar zalunci cutar ɗan uwa ka cuci ɗan uwanka ko ka cuci kanka shi zalunci isafi Allah yake an san isafi ko rabuwar gayya in kina da alkhairi sai a kwashe alkhairi sai a maida wa wanda kika cuta sai a in ba alkhairu sai a kwaso zulumin shi sai a labta miki hakkin zunubin waɗansu da ya ɗauka sai a kai mutum wuta da wannan zunubin da bakin kika yi ba shi yasa cewa na macuci kamar yadda bahaushe yake wani karin magana wai rama cuta ga macuci ibada ce ba gaskiya ba Qur'ani ya ce wadda za a sayyatin sayyatun misluha sai ce faman afa aslaha wa azruhu ala Allah rama cuta daidai cutar in za ki rama ki rama daidai cutar da aka yi da Allah ba wuce iyaka a wajen ramuwa hmm? ke ce aka ce ga abinda da wancan ta zo ta faɗa a kanki sai kika ce yar kaza kaza ta ci kazanta Allah ya mata kaza Allah kin gwamutso addu'o'in kin hada kin labta mata don Allah ya karɓi wannan addu'ar taki kina tsammanin Allah zai barki ne idan an je layi misali ki ce Allah ya haɗa ta da goshin mota ko sai ta haɗu da goshin mota ta kare ya ƙafa yanzu zunubin kare wannan yana wuyan wa ye shekara wata nawa za ta yi tana tsuguni a ke kika tsugunar da ita saboda haka Allah ya ce faman afa wa asla ajruhu wanda ya da kai ya yaji dan sai na wannan shi abin da yasa Allah yake san masu yajiya idan wani ya maka abu kace wa na yaji maka to Allah yana ganin wannan ba karamar daraja ce da kai wurin sifar da ci yajiyar sifar Allah ce yasa ce fa'afu anhum wasfah ka yafe ka kawo da kai duk abin da wata ta ki ce ba komai ya wuce in Allah ya darba a cikin magana na hawaci ni ka na ya kai ta duniya da lafiya to ke kuma Allah sai ce a sare na zurban gaba daya ke ma ya yafe miki an fahimta ya fi Allah ke so a makarin Allah ya yarda da masu yariya musamman a watan Ramadan watan ne yana shiga sai ke dole ki ce Allah da wanda ya mun na sani da wanda ya mun bar sani ba Allah din da ya yi musulmi ba ya yi ba sai Allah ya yi amma a ce wani wani ya maka ne kana da wata tare da shi shekara da shekaru ba in ba in in ana zaune kamar zaman doya da nan ja to wannan rayuwa ce ta ɗan wuta Allah ya kama masu Allah ya kare sai ce ne yau tuntun za kullu na fiye da ma kasa a yau mace ji za ku gunar sin ne ma kasa ba a yau za a sakanta ma kowace rai aikin da ta yi na zulmalewa babu cuta a yau babu zalunci yau Allah ya soke zalunci kowace rai abin da ta yi da wanda aka yi mata duk Allah zai zo ya baje komai kowa a sakanta masa gwargwadon abin da ka yi shi za a sallah kika yi da daddare Allah sai ce biya ki sadaka kika yi Allah sai ce biya ki gaisuwa kika yi Allah ce ba ki dan gaisuwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shi ma zai yi shi Allah ba abinda da za ki yi masa kyauta ko wasu yadda ya ci shi ne calewa mace duba kullu nafsin da ma kasa ba a yau ana sakanta ma kowace rai da aikin da ta yi Za a zulmar yau ma babu shi. inna Allah sari'ul jifa. kuma lalle Allah mai gaggawar hisabi ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida وما أمرنا إلا كلمه البصري وما أمرنا إلا واحدة kalamjin bil basar al'amarin Allah mai tashi da kiyama kamar tsinta da mutuwa da halitta da kashe da tada da yi muku misali kamar halitta mutum ɗaya ne a mutum kuma inda za ku gane Allah shi ne Allah rana alkiyama ba an ce za a yi hisabi ba kina tsammanin idan za a ɗauko wannan ne a ƙirga aikin shi a masa hisabi a ɗauko wannan ba shekara dubu hamsin ba ma shekara miliyan hamsin ba ma ba a gama ba to ko mutanen jos dinnan na filato kawai kace za ka yi musu hisabi aikin da ya yi tun da ran da ya zama baligi har ran da ya shiga kabari sai an lissafa da Allah shekara nawa za a dauko to amma hisabin kan a fara ne in an fara ana miki ana mun ana wa alaran ma ana ma kowa a lokaci guda saboda mai iko ne yake hisabi siffa ce tashi ba irin ta ɗan adam ba yanzu in alƙali ne idan yana maka shari'a bai isa wani shari'a ba saboda hankalin shi guda ɗaya ne zuciyarsa ɗaya ce to amma shi Allah yana ma wannan yana ma wannan yana ma wannan yana ma wannan yana yi wa kowa a lokaci guda yasa lokacin da aka fara hisabi maza Allah ya ce ne zai ga kamar daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na zuwa karfe biyu na rana an gaba amma kajiri zai ga shekara 50 Allah ya tsare saboda ka zama masu yafiya yafewa wacce ɗanta ya mata laifi ta rike shi a zuciyarta yafe masa wacce mijinta ya mata laifi tana jin zafi ta yafe mishi shi ma ya yafe mata kishiyoyi da ake zaune wuri guda a yafe wa juna abokanai da ake zaune kawaye wadda ta taba haɗawa ko wadda shi ko wani abu an ci amanar juna a yafe ma juna a nan duniya ne yafiyar take amfani ga wanda ya yi ta idan ba ya fi ba to kai ma baka so Allah ya fi misali ɗaya alqur'ani ya ishi duk mai hankali ne na sayyidina abubakar Allah ya kare da shi lokacin da aka yi ma Esther sharri matar manzon Allah Aisha ko san adam fitinarsa ta buci inda kake tsammani kai in ba mutum yana ba da jangolo kansa bala'in duniya da na lahira ba ina kai ina sharri a gidan manzon Allah ai ka shiga uku kama Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'isul munafiqin ya rasa wacce zai jefa da sharrin zina sai matar annabi kuma matar ta annabi wacce annabin ya fi so ita ma sharri idan ana yi da kai kai ba za ka sani ba sai duk gari ana ta magana aisha ba ta san ana faɗan muguwar magana a kanta sai da ta fita wata koyon kuyangarta tana raka ta sai suka haɗu da wani mutum ana ce masa da tsohon sai ya musu sallama ta ce karki ansa ta ce ke mutum ya je yaƙin badar ya musu sallama ta ce kan ansa ce ba ki ji abin da yake faɗa a kanki ba ne aisha ta ce me yake faɗa a kai na? ƙazafin da aka yi miki shi ma yana cikin masu fara ni aka yi wa ƙazafi ta ce e. wai mai na wai ana zargin ki da wani matar annabi kuma annabin da ya kowane annabi daraja ita aka yi wannan shara ba ta da lafiya da ta dawo ciwo sai faru kuma ta gatun da ta kwanta rashin lafiya a Allah ya yi sai ce ya jiki kawai sai wuce ta ce to ne taba mun haka ba amma bari in roƙe shi ya bar ni je gida ta ce ya rasulullahi ina so kamar min izini zan je wajen na. ya ce ki je ta tafi ta ce akwai wani abu da yanzu kunnuwanku uwa da uba suka shuru na akwai amma ya aka yi kika ji ta ce kuma kun yarda ne tambayar da ta musu kuma kun yarda so idan mun ji magana kuma ya zaɓi mu wanke kin na da yake ko mu wanke kin mutane da ba ta ce shi na bar wa Allah al'amarin Allah shi ne wake aka zauna kuma Allah ya ki saukar da wahayi sai da aka ɗau lokaci li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hanya an bayyana duk mara rabo sai ya jefa bakin shi wani ci ai da ma mutum za a dina wannan sai aka yi ta tsakani sai da Allah ya aiko kan jibril da aya sai sai da goma sha shida Allah ya wanke Aisha tsaf tace bata yi ba an fahimta da annabi ya zo zai mata albishir tace kai ne zaka wanke ni ko ubangiji na ne in kai ne rike maganar ka bana bukata ka bari ubangiji na ya wanke ni yace a'a ubangijin ke ne ya wanke ki sai ta bada ta yi su da su shi ta ce Allah na gode to daga nan ababakar ya ce to kai ni tun da ni ne cin ka shan ka gurin zaman ka sutura ka auren ka komai ni nake yi amma abu sami ya ta ka sa baki na daina daga yau sai ga aya an yi da ألا تريدون أن يغفر الله ولا يأتل أولو الفضل ya? أجل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين نعم. والمهاجرين في سبيل الله نعم. وليعفوا وليصفحوا نعم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور nan take sai Allah ya saukar da ce wala ya tali ulul fadl minkum wasa waɗanda Allah ya ba falala ya ba su arziki ya ba su wadata kada tiran suwa an yi ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah su ce ba za su ciyar da waɗanda suka haɗa zumunta da su da kuma talakawa fakirai da masu hijira don addini dan wani ya maka laifi ka ce ba za ka yafe masa ba za ka ce muke shi ba kar ku wannan jami wal ya'fu wal yasfu ku yafe ku kau da kai ala buna an yaghfira Allahu lakum kuma ba ka so Allah muku gafara sai ba muka ce ala inni ana ni ya Allah ina so ka mun gafara na yafe daga nan sai mun ka abin da to Allah yana son yafiya Allah yana son kau da kai ba kuma irin yafiya irin tamu ba ana kin ya in hmm, to na yafi shi ke nan aje ba ko ha to yafiyan ta yafu ba ta yafu ba zuciyarki Allah ke duba ba harshe ba in kin ce kin yafe da harshe zuciyarki mata ya yafe ba yafiya bai yiwu ba sai ka duba kin ce na yafe amma ba zan manta ba Allah shi ya fi mana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi bisa kuskure Allah shi ya fi mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatin ba malam zo ka karanta tambayoyi

abin da ya faɗa shi za ki faɗa haka hadisi maza Allah ya ce ƙulu kama ya ƙulu ku faɗa kamar yadda mai kiran sallah yake faɗa kuma ku faɗa in ya ƙare sai ki salatin annabi sai ki addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وآت الله مقام محمدا شكرا sai kuma ki roƙi abin da kike so Allah ya baki ko gafara ko rahama ko kariya ko lafiya ko arziki ko aihuwa ko me domin Allah yana jin addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da ta da ikama amma ki fara wa annabi salati kafin ki addu'a wannan da da da ya yi wanda da bai sana ashen ya yi hasarar wani lada mai yawan gaske domin manzo Allah ya ce man amara babana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya tsayuwar ramadana shine sallar ashan to duk zunubinsa an yashe musu kaga wanda yake so ya samu a yafe masa zunubi ai ba zai ke sallar ashan ba ko eh, sai ya daure yayi kuma ashan din in an fara da kai a kare da kai har a raka a hudu ka gudu baka yi kiyamu ramadana akwai wadanda an fara raka a biyu hudu sai su gudu to wannan bai yi kiyamu ramadana dole sai liman yayi sallama hadisin ya nuna har sai liman in dai kafin sallar har liman ya yi sallama to ka samu kuma kwana nawa ne azumi wata ɗaya ne yau mun sha shida shi ne an sallar ashar zai gagari mutu ba wanda ya ce in baka yi ba ba za a karɓi azumin ka ba amma dai ka yi wa kanka na ƙasu da yawa Allah ya kare. Ana wannan ne tambaya ta yau, Assalamu alaikum, a ga shekara goma ta. in ya haku shawarci ba samu mai shi ba saboda da kai wanda kashe kuɗi to kun kashe ba sai ku biya ba ku yi sadaka da shi wa masu shi kar ku je lahira Allah ya tambaye ku ku sadakar da dubu shida yanzu da niyyar Allah kai ladan da wanda ya zuba ko Allah ya tare mishi wani abu ko Allah ya biya shi da wani abu ba haka ba kika je lahira zai rubu sai kin biya abin da aka ce in ka tsita ka yanka ka ci shi ma an ce in ka samu mai shi a jeji kina tafiya sai ga afiya tsakar jeji ko sai ga cinkiya a nan ce ki kama in ki zo gida da ita ki yanka ki ci amma ran da wani zo ce yana neman akuya ki sai ki ba shi afiya <laughs> to

amma dai girma ya faɗi inda za ta bar gidanta ta zo gidan ɗanta su ci abinci da ɗanta girma ya ya saba ruwa ya saba ma al'adar bahaushe ko ba haka ba ko da addini ya yarda ta ci da ɗanta lokacin da yake ƙarami ne amma lokacin da ya girma ya aure ci aka yi ci da matarsa ba da uwarsa aka ce ci ba to ita barin nashi nata mijin ta bar nata mijin ta zo tana cin abinci da ɗanta aisha ta kai ta ci abinci da mijinta in kuma ba ta da mijin ne take sha'awar ci da ɗanta to sai mu ci Allah ya sauwaƙi amma dai abin da ya tsari ba ya saba wa al'adar bahaushe al'adar bahaushe ko da addini bai ce ka yi ba akwai abin da in ka yi ka ja wa kanka zagi kuma malamai suka ce isanit ma ya rahul mu'ana umakiman ka nisanci abinda masu hankali za su ga laifi ka nisanci shi Allah shi gane da Sosai da rubutun salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam tura ya saka da sai ya hada mu a gidan aljanna a yau. Malam wani mutum ne yake da mata guda biyu ita amarya idan ya kama mata

sai idan ta gama inda ta gama ta gaba sauran kuɗin a iya karba a sa a cikin gado amma dai iddarta da ta kabarta dole ne ke a wannan ɗakin da mijinta ya su kama Allah ma'ana da wanda ya zo kuke masu aiki da su ba shi magani to ya yi shuka. zuwa wurin mai aiki da aljani ya baka magani shi ka domin shi aljani baya ba da magani tsakanin da Allah sai ya an sa wani ka'ida da za a hada da wannan amma idan ya gane kina da wani ba za ki gane ba kun kin karɓa so ɗaya so biyu so uku sai ce to kun maganin yana da ka'ida in karba ba a karba ba a sha a ɗari ko ba a sha a rauni ko ba a sha a kan ƙafa ɗaya ba duk dai wani abu da za a an gitta miki to wannan shi ne shirka don haka in mutum ya ce ta ya hau aljanu sun hau kan shi sannan ya ba da magani karka domin shi haramun da kanin gudu ba wanda ya domin boka kuma ya kafin ka Allah ya kare. Sai kuma ya ta gaba Assalamu alaikum, Allah Allah ya saka muku da albarka. Imanin dangane ga maganar gaban nan idan mutum makwauci kan makwauci kan ya da kai kuma kula shi. Wannan ne da zama na musulunci da mutum yana cutar da kai ba za ka yi magana za ka yi shekara da shekaru wato kura idan Allah ya haɗa ka da wanda bai san Allah ba kai kuma ka san Allah sai ka yi hakuri shi sa ta a kabari mutum yake roƙon Allah Allah ya kare shi kada ya haɗu da mugu makoci haɗuwa da mugun makoci bala'i ne ko da tana cutar da ke Allah bai yadda ku yi gaba na shekaru ba ki barta da haƙƙin cutarwar da take miki Allah zai biya ki akwai cutarwar da ta wuce ana ganin yarki ta matsa ruwan zafi ta mutu ai cuta kuma ta kare tun da aka kai ga haka ne ake nema kuma na cutar ai an gama da haka sai ai hakuri inda Allah ya haɗa zaron ko kuma wani ya tashi ya bar wani ai ba lalle bane sai mun zauna gida ɗaya ko ko mazajen mu ɗan uwa ne to ki roƙi mijinki ya kama miki ɗaki a wani wuri wallahi ya fi zaman alhairi da ayi irin wannan zaman na jahannamiya saboda idan mutum yana cutar da kai yau ya maka gobe da maka ba za ka iya sakewa zuciyarka ta mana shi ne gaske magana akwai ba gidan da ana zano ko zani ta shanya sai a je a huda da masulla tsakiyar zani sai a je a sa masulla sai a huda a yada shi saboda tsabar mugunta idan ta yi shanya kayan ruso sai a zuwa kwashe a zuba a salga komai na ta sai an lalatar da shi domin Allah ya haɗa ka da mutane irin waɗannan ya za ka yi ko kuma a ko sabuwar reza zanin sabo gal yanzu aka wanke shi sai a zo tsakiya sai a yanke wani abu sai a yi masa rani akwai miyagu na sha kef irin wannan kuma zaman tare ne ya haɗa kawai ba wai na ba kishiyoyi ba komai ba wai kar wannan ta yi gaba Allah ya tsoro da ka an haɗa azama irin wannan da Allah sai a nemi yadda za a yi a nisanci juna ko Allah zai sa da ya yi kyau amma dai irin wannan zama ake ya kamata a nisanci juna don ya fi zama alkhairi saboda ba san lokacin da ajali zai zo a yace shi Allah ya dace da tambaya ta gaba ko ga tsoron Allah. Imanin akwai wasu tsofaffi da suke zama a gaban suka suka suka kusa da wannan suna nuna a sa sarkarta a kuma Allah ya yi masa Allah ya Amin. Allah ya gafarta Allah ya sa Allah ya sa kabarin ta ya zama dausayin mu kuma in ta mutar Allah ya samu cika da imani Allah ya shi da imani saboda haka za mu yi addu'a Allah ya masu yin sarka ciki Allah ya amsa addu'o'in na اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم

Yeah. يتوب إليه ويؤمن بك ويتوكل عليه أنت القوي ونحن الضعفاء إليه أنت الغني ونحن الفقراء إليه يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين